da barka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin ai samu da ina tare da Fanta Shamsu barka da warhaka Fanta. Da dama Fanta ya wajen na kuma me muka kama abokan matasa a cikin shirin namu na Lahadi. To Aisha za mu fara ne da yin tsokaci akan yawan shan shayi da illar sa kan lafiyar jiki da kuma yawan latsa-latsan salula da shi ma illar sa kan zamantakewa ko in ce zumunci. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wata matashiya mai fama da nakasa wadda ta zamanto ma'aikatar shaidar matsayin mutum a jihar Agadez. Sai mu rufe filin namu da shirin watsannin motsa jiki. A nan birnin Yamai ana yawan ta yin fada sosai inda suke amfani da shan shayi domin fadan su su jima suna hira. Ai Aisa sa zamu ga wani irin hadari ne ke tare da shan shayi da sukari da yawa a cikin wannan rahoton. Zuwa fada wuri ne kuma wurin hira waɗannan tabi'u ne na yau da kullun na matasan Nijar. Shayi abu ne mai muhimmanci a kowace fada kuma kowa na sha wani abu ne mai wuya da a bar shi ga waɗanda suka yi nisa ciki. Eh ina shan shayi muna dora shi so hudu zuwa biyar da wuni. Sukari na dala goma zuwa dala ashirin ya wadatar. Da dai akwai kuɗi to shayi baya tsinkewa saboda yana taimakawa a daɗe ana hira. Ajin farko sukari na goma kaɗan ne yake saura. A lalle kai muka kware-kware ma muke shan shayi. Ko ban sha ba da ina shan biyar haka. Sikir na ishirin shina min firemi da dezem wani bai hada turwazem ne. Wannan suga na dala goma ne zuwa dala ashirin da ake yawaitawa a kodayaushe sau uku ko sau biyar a cikin yini. Zai iya kasance kusan rabin kilogram. Alhali a cewar likitan abinci jikin mutum na buƙatar kawai gram 150 na suga a kowace rana. Wannan zakiwa na tattare da haɗari a cewar likitan abinci Abdulrazak Bello. Sakamakon da ake samu ta dalilin shan sukari shine mutum zai ɗauki jiki. Idan ya yi yawa yana haddasa cututtuka. Sukari yana iya yin illa ga ingancin haƙora. Idan mutum ya kamu da cutar sukari musamman ma a mataki na biyu. déclarés diabétiques notamment le diabète de type 2. Shan shayi yana da kyau amma a rika hattara kada a wuce kofi uku na shayi a yini. Aiki da salula yana yawa sosai yanzu a wani bangaren yana da amfani sosai domin yana hada zumunta a wani bangaren kuma yana raba zumunta da abuta domin ta haka ne wa'yan suna ganin yawan fakewa da salula ya fiye yanke zumunci kama karin haske a cikin wannan rahoton zaune kan kujerar salon gaban talabijin ɗinta a safi niyandu wata mahaifiya ta bayyana yaya wayoyin smartphone ke zama alƙaƙau ko da yaushe ga matasa waya tana hana yara samun natsuwa a cikin iyalinsu idan ma kana buƙatar yaro a cikin kizin ya kama maka aiki aiki bai da lokacinka in ma ka sa shi wani aiki bai ba aikin nan kulawa sosai madina abdu samadu matashiya yar birni na ganin alfanu sosai amma kuma akwai illoli tattare da amfani da wannan salula en quelque sorte c'est une bonne chose euh. a wani lokutan yana da kyawu a wani bangaren kuma bai da kyawu saboda yana hana maka hira da mutanen gida da yan uwanka a wani bangaren da yake da kyau shine idan wani abu ya same ka zaka iya kira mutanen gida ka sanar da su halin da kake ciki dalibi a ajin terminal Ibrahim Kabo ya nuna damuwa daga yawan amfani sosai daga wajen wasu matasa tana sa mutum ya yi nisa misali akwai waɗanda suke ɗaukar tsawon dare bisa waya suna kallon waɗansu abubuwa da wani lokaci ba su da ma wani mahimmanci akwai inda abin yana da kyau misali idan iyalinka suna wani waje kana iya magana da su ta vidiyo. wayar smartphone idan ana amfani da ita yadda ya kamata to tana iya zama aboki zaman taro na biyu na warriors battle break dance eh, zaman taro ne wanda ake koyon rawan al'adu wanda aka yi a birnin yamai wanda yake wakana a cikin wanga sati sannan an kawata ita wannan sabgar ta warriors First Battle International da yin horo akan irin waɗannan rairayen na breakdance da kuma bada ilimi a tsakanin 'yan rawar jihohin Nijar guda takwas da kuma wasu da suka zo daga kasashen waje. Ali Bunkaila Husaini mai kula da sadarwa na ita wannan sabgar Warriors Battle International ya kawo ƙarin haske a kanta. Warriors Battle uh, International wata haɗuwa ce da wani matashi marayi ya kirkiro da ake kira Omar da yake cikin tsarin raye-raye na zamani. A karo na biyu kenan da muke shirya irin wannan taro da ya haɗa maraya na Nijar da wasu na ƙasashen Afirka kamar Najeriya, Togo, Benin, Senegal da Burkina Faso. Raye-rayen zalla na zamani ne da suka samo asali a Amurka kamar irin salon rawan na shahararren mawaƙin na Michael Jackson. C'est les artistes passionnés de cette danse. Ga tarihin namu na yau kamar haka inda za mu kawo ku tarihin Salamatu Mai Dunge wadda tana da shekaru biyar ta samu nakasa akan kahuwanta. Yanzu shekarunta 27 ta yi karatu ta samu ta na farko na BPC. Ita wannan matashiyar kuma tana aiki a yanzu haka a ƙarƙashin ma'aikatar magajin gari wajen kulawa da matsayin mutane wato ita civil na jihar Agadez. Ga kaɗan daga cikin labarinta da abokin aikinmu Musa Mamman ya samu muna. Bayan karatunta na sakandare Salamatu ta zaɓi shiga cibiyar horon aikin hannu da fasa'a informatic a ƙarshen horonta ta samu aiki a gundumar agades a matsayin ma'aikaciyar yin sezi a sashen takardun eta civil kasa ta bata hana mini aiki cikin gida ba kamar kowa ina aiki cikin gida kamar yadda kowace mace take yin shi ina wanke-wanke ina shara ina kula da iyali na. kuma ina ma iyana wanka da sahe duka kamar kowa ina kai su makaranta da wuri-wuri wajen karfe takwas saman moto ina. Salamatu zaura ce kuma tana tare da 'yanta mata guda biyu da ke zuwa makarantar boko. Na sam aiki bayan na istaji a can ANPE bayan istaji in wata shida sun ka ɗoke ni aiki a can kumin in Agades. A gaskiya ba na jin kaina a matsayin wadda take da nakasa. Ina yin aiki na duka biyu yan yadda ya kamata ina ma'aikata kuma ina aiki na cikin gida kamar su wanki da kula da na. kuma rayuwata tana cikin inganci tunda magabata na suna girmama ni kuma abokanan aiki na ma suna bani girma na ga salamatu mai dunge matsalar nakasa ba abu ne na karaya ba ta da taimakon dangi da yan uwa tana tafiyar da zaman rayuwarta cikin mutunci yanzu kuma sai mu shiga a cikin shirin labarun namu na motsa jiki Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mena Afrim ta ƙasar Nijar ta halicci wasa ta cin kofi na ƙasa da ƙasa na ƙasar Congo. Suna nan suna karawa tare da 'yan ƙwallon ƙafa na Burkina Faso a cikin filin wasan Kinshasa. Sannan ku sani uwana matasa ita wannan ƙungiyar Mena Afrim ta samo katin gayyatar domin halartar gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka shan ta 2020 wanda zai wakana daga rana ta 4 zuwa rana ta 25 ga watan Abril na wannan shekara ta 2020. kuka kawo muku karshen shirin labarun namu na matasa na gode sauraron da kuka yi mun na gode gare ki tufanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai safiya